mista Shagir Girbo na'am ina jin ka matsayin ka na shugaban kasa na'am daya ƙwarai kwa na karɓi na karɓi wannan to da ni da ministan ka na ƙasashen ƙetare wato bazalla Allah saka da alheri wato na German ƙwarai kwa ya ce ya kamata mu zo a fara rarraba mukamai eh. kowa ya san matsayinsa gaskiya ne ai saboda haka ya ce in zo in zauna tattauna da shugaban kasa. Allah sarka mai jiran gado wannan ziyara da ka kawo mun ubangiji Allah mai da kai gida lafiya Allah ma albarka ba zallahi kwamishinan mu na ƙasashe a minista ministan mu na ƙasashe ubangiji Allah ya kara wannan lafiya Ka rage zai. wannan harka ta mu ubangiji Allah ka ɗaukaka ta ta zama duk mafi alaji ɗan ibro da Allah ya gabatar da shi irgaye mu mu ma Allah kai mana ɗaukaka kamar yadda Allah iwa ibro a wannan harka muna fatan cewar za mu ba ma iya najeriya ba har ƙasashen ƙetare duk za mu nishaɗantar da su kuma masoyanmu za su ƙara ƙaruwa allah ya ƙara annabi daraja yi ma ba zallaye ministan mu na ƙasashen waje shi ma allah ya ƙara mata ɗaukaka domin wannan harka da muke ganin mun shigo ta gadan domin mutane yanzu suna cikin nasilabi suna karɓar <laughs> mutane suna karɓar tsabga mutane suna karɓar kiɗan janaral eh. to mu muke so mu share musu kukansu domin su ƙara yin haƙuri da wannan yawwa na sa su nishaɗi albarkar wannan azumi da yake towa na watan ramadana eh. idan allah ya da yanzu mun shigo harkar nan gadan-gadan za mu bugo harkoki na kwamadi da fina-finai wayar da za su mutum idan ma to shagirgir bawa eh. yanzu kai magana da kake na ka taɓo wannan silaba yauwa this level din nan fa shagiri girbabu kaga dai yadda ta kwa ba haka ba gaskiya ne ali to a yanayin ma da ake ciki yanzu ji ne an ce ka ma fara shan giya ai alji ne wannan eh. uba namu ya magana akan giya eh. to shi yasa ne ni ma bari dan sa albarka <laughs> yiwayi eh ka san idan abu ya araha ko ba ka sha kai ma sai ka sha <laughs> yanzu yanzu fisi kola ko maranda eh. in tana naira ɗari kai tsada naira hamsin eh. ko za ka yi amai sai ka sha kai ma kasancewar kai ma an dama da <laughs> kai ma ana dama da kai yawwa to jirgirwa kuma eh. ka san fa ita iya nan ba haramun to haramun ce ali amma kuma sata ma haramun ke <laughs> yanzu mutanen nan da suke sun kume suke sace arzikin ƙasa ai sun fi mai gyale <laughs> wannan hi da Allah ne su kuma su da al'umma ne yawwa ne ni dai da yi sun kume gani nake ga <laughs> gara yi kurba gara yi kurba gara dan kora na kora na dan yi wuru na na dan yi hauka na yin samu nutsuwa na ji ka ce da ma wuyu ya ka Yau yawwa kuma mu muna so saboda ran da su aka ce sun sa ma sun sa ma da falal wallahi kodin suka zuba mu na ya kodin din na hadaji na ya rantsa mun kaina na ji gaba daya sama ta dau hazo kasa kuma ta rikice na ce kai ko na haulin ta ne <laughs> na ce kai na ce wannan wata duniya nake ne aka ce ya girgirwa a duniya ta ɗaya kake baka ƙara zata biyu ba subhanallah <laughs> eh ka ce akwai comedy da rani eh to ni kuma ka san a kamfani na yawa mutum zai shigo kamfani yawa ni horo da ke eh a to ai mu ali ba horo film ba <laughs> ko me za ka yi ka gaba <laughs> ne horo ne alaji kai baki na eh goron nan fa da nake magana ba wai ka san na me wannan a'a idan muka zo eh. mu da gaske muke komai eh, a ba za ka iya rasa wuyanka ba matsala amma in an gama aiki za mu nemo likitoci a zo a dinke wuyan ba matsala in kayi rai ba <laughs> ali wannan duk ba wata matsala a cikin duk a cikin aiki ne dan sanda ya kama kare eh, aka ce kare ka kama yalla bai eh ai dare ne idan a cikin aiki ne to ai na ji ka ce wani ya tare kawai dan sanda ya eh. ce wai ka kawo wai wai wai ya <laughs> ya gidan kallon kelsi muka je eh. muka yi dare yalla bai ya tsare ni eh. yace kai shegiya laifi kan laifi kina yau da adda na ce yalla bai ba adda wuce kugu na kan ta ce kai shegiya je kina kin fi ni yan wuya <laughs> kina karban da suke sai ka tuna abin da wani ana ce mai didi eh shi irin muryarsa in yana magana za ka ji ba a dan fahimta eh. za ka ji kama wannan za ka ji yana tuna na ɗiɗire ɗiɗe eh. a yayi eh. sai ya haɗu da yan sanda ya haɗu da yan sanda sai suka ce ya sunan ka sai ce ɗiɗi? ka san me ɗiɗe <laughs> ah. idi sunansa ba amma ba zai iya cewa idin ba sai ce ɗiɗi? <laughs> sai suka ce ɗiɗi? aka ce daga ina kake sai ce ɗuɗin wai shutin zai ce ya je shutin <laughs> ya ce daga dodin yake kawai zai suka ce to wannan aljani ne musaka ya sunan ka ɗaiɗe eh. daga ina kake dodin suka ce to wannan daga ganin sa aljani ne ƙware kuwa kuma dama irin yayi ruwan eh. aljani in ka gan shi kamar aljanin na'am to ni kuma labarin da nake taɓa da yi ali hmm. wani ah, wani mutum ne eh. ya da daga gona mm. abokina ne ana ce ma okashin mm. wato sai ya gamu da wata tsohuwa mm. ta ɗauko ciyawa gohuwan eh. nan ya ta ga mutum a burgice ta ce malam bayan allah ku kuke ganin mu eh. <laughs> ta ta argamo ta yi bayan allah ku kuke ganin mu ba mu muke ganin ku ba ya ce ke dan abu ta kaza ta ubanki ba aljani ba ne mutum ne <laughs> to yanzu eh. maganar wallumansi dama ministan ka na kasashen yawa ya ce da allah ya kamata a masa bayani eh. mata ne da yawa suke tura masa da sakonni na cewar wai idan ya haɗu da madawal eh. ya masa magana uwan saboda an ga wani bidiyo da muka yi da uwan ita mai wato eh. wacce ake so a haɗa ko kuya to girmanta ya kai girman giwa to kuma su a ganin su yanda ka ce dama daga saman nan ba ka da kyau <laughs> ƙasa ma ta yanda kana ce jaɗe gaskiya ne ali sai aka ce to kuma ita eh. tana dan sai da kayayyakin mata haka ka san kuma ta shirya eh. kanta da kyau ware kwa saboda haka sai ake ganin kamar za ta fi karfin ka za ka iya guduwa ma kai ali aini yanzu ban ma fariya ba a faɗin duniyar nan tunda na kori mata biyar <laughs> da agaba wata ta ta wayo mai gida za ka tayi keken ɗinki na daga aiki <laughs> za ka fasa mun inji na ce yarin ya yi haƙuri kuɗi na nake morewa <laughs> wai koran su eh. kana nufin yanzu a to uwan lamanzi ka ga mata na ga mata billahi lazi la ilaha illa wa tazo in na gama harkar ba ta bayan sa baki wannan dogon mai <laughs> ni da maka ma yake nake Allah Ali in na ga harkar ba ta yi wa yanzu baki nake za a nagari yi mata wuɗa ƙasa eh. wannan ba ce na eh, ina ruwan lasa sunan wani gari a kaduna eh kinkinau sunan wani gari kafin ka gara so kano wai shi ga tari. sunan wani gari kacaku wani abashin na eh, duk ne wani yaro eh. ya kalli wakina ya kalli yi da ba babansa suna tafiya ita eh. ba wannan bai fas za yi ya ba bai fas ma ne bakin ya gini. ita ba bai fas za yi yaro bakin yaki ne wakar ita wannan bakin yawon yaki gini. <laughs> yaron ya yi go wannan winda mm. zai ya ta unguwa ce ya kuma zai ce hoto bakin ya yi girgirwa kai ga <laughs> gaskiya shi ake rige bawo eh. wato na ji daɗin haɗuwa da kai a gaskiya ne hajji alimi ma na ji daɗin haɗuwa da kai a matsayinka na ɗan uwa ɗan uwa kuma ni kai na ina maka Allah ya shi albarka da kai da abokan tafiyarka Ubangiji Allah ya ƙara mana ɗaukaka baki ɗaya. Allah ya sa abubuwan da za mu gudanar su nishaɗantar da abokan nishaɗi. Domin ita harka ta nishaɗantar da mutane sai an yi haƙuri. Kuma sai an yi addu'a. Mm. Amma mu a cikin wannan ɗaukaka ta mu addu'ar da muke yi mu ba za a hana mu ra'ayinmu ba. Mm, Tafiyar abba gida gida muna yin ta. shi ma wannan tsohon masa kara amma ya kare mu eh. <laughs> yau ubangiji allah ya ganar da tsohon nan yi kuma duje da suka yi ma auren ƙi matan ba ta son sai dage ya aure ta allah raba su lafiya <laughs> yau ba sannan babban sako na kuma da ali ka kamu wannan ziyara abba gida gida da muke yi muka yi kamfen ɗinsa aka yi mana wannan huluru ubangiji allah ya bai abba nasara abba Allah kana jin mu Allah ga ubangidanmu abba gida gida mm. Allah ka bayi nasara duniya da lahira dan Musa da yake son talakawa Allah ya kara masa kaurar talakawa jagora mm. idan Allah ya da dan Musa in ya rike kasar nan ya zama dingayi ba ma yi sau daya ba ko sau biyu Allah ya da dan Musa dinga yi sunanka ma dubu uban tafiya dubu jiran mutum daya kan daki sai an ta shugaban siyasa na Afirka on sarki na siyasa zaki dodon dubu jiran mutum daya kan daki sai an taru mm, mm. eh, mm. margamargan dutse ya fi kaman aljihu uban mara uba mai uban ma kai ne uban sa dan Musa eh. jirgi ne kai dan mutum ka dau kayansa an ya gaddama ka dau gidan dan sa to bazan lahu ya eh, kamata ka bazan lahu yawa sai magana ta bazan lahu namu na yawa wakili namu na shugaban na kasashe eh, minista namu na kasashen ƙetare mm. ubangiji bazan lahi muna ganin irin kokarin da kake yi mm. Allah ya kara ma daukaka kuma Allah ya kara maka karfin gwiwa na wannan tafiya tamu ta salam buruti yan salam buruti na comedy eh.

yawwa hello ya kai e wa kenan ware ku ala to ba wallahi muna tare ya kawo min ziyara alhaji amadi ne alhaji amadi ne ai ga alin ma wallahi ga muna muna muna hotel ma yanzu muna huta yawwa ga yi ku magana eh ga yi ku gaisa da hanyar na gaye dai ku kai sa ya ba assalamu alaikum alaikum amadu a ni na nan tare da mr president ai wai ba ruwa abin nan ya ce ai ya babba ma minista na akwai ministan kasa da kasa eh. to ni kuma an bani mai vice president yawwa hmm. eh eh Allah sarki eh na tura mai da lamba ka ai saboda eh. shi din ka san shagiri girbo wani zubin garin a bashi wai yanzu misali wai? sama za ta iya yiwa yana cikin kwarin na yana ta buge-bugen zama <laughs> a a ba ai ba ba haka ake ba alhaji ai mu muna yin duk abin da muke yi muna yin fi sabilillahi kuma a matsayinsa na ka gane a matsayinsa tsaya ka ji ai yanzu eh, abin da ya sa mu ni ka gani nan eh. duk wata wahala da wani tashin hankali a harkar nan ba wacce ban gani ba da kuma irin yadda ake danne na ƙasa kar tashi to mu kuma ba haka muke so tafiyan mu ta yi ba muna so ne ya zamanto duk wanda aka gani yana da wani talent yana da wani abu da zai iya taimakon kansa ma ba tare da ya je yana yan murya ko yana maula ko yana roƙon wani abu ba so ya kamata kaga yanzu youtube din nan channel da muke so a buɗe masa zai inda ya inda ana mai bidiyo akai akai ana tura mai wanda zai dinga operating mai youtube din so insha Allah daga nan zuwa shekara ɗaya mai zuwa zai fara samun yan kuɗaɗe da youtube din duk wata za a dinga mai salari wani watan ma in Allah ya sa sai ga ya samu dubu ɗari wani watan ya samu dubu tamanin wani arba'in wani hamsin So kaga ya fi a ce eh, eh, daga baya ma zai dawo shi ma ya zama alade ne a kasuwar kwari kaga ne ya ga wata mota da za mu ta ya ce oh yanzu wannan motar mutum ne a cikin ta na ce a ah, gawa ce a ta ce to in ka mai da hankali shagiyar ba motar da ta bi wannan ma za ka hau ta hmm. to Allah dai ya ba mu sa'a Allah ya ba mu sa'a Allah ya ubangiji ya sa shagiyar ba shi ma ya girba alkhairi <laughs> to gari ya rage awa sai mun haɗu ko saboda gobe asibanci zan yi zan tafi insha Allah oke to ba matsala ba matsala to godiya nake a yawa gashi hello hello ai haji ali wannan uban gidan namu yana da kirki sai wallahi yana da alƙalaji yana da ah, kirki kuma ka gane haji ali game da ainihin kwamadodi da nake yi haka mm. da a ce da yan babban waya a hannuna mm. idan ne kwamadi mai kyau mm. sai kasance sai an ɗauka a wannan waya, sai a tura mashi sai eh, yauwa sai kai kuma sai a wako mashi sai shi wanda zai faruk yauwa shi zai ma yauwa yauwa saboda haka shi dan yana zama a da any time yauwa ko da yaushe yana yauwa so ni kuma kaga wani saboda ina kalle kalle na in je eh. can in je can saboda ni ma zulun na Yauwa saboda ina shiga cikin mutane ina yin kwamutuka masu kyau na ban dariya na nishadi Mm, to amma ba a san yadda za a tura shi ba wani kawai shi nan an ya tafi eh to kaga irin wannan komedi to ai wayan ne matsalar yanda kace burga burgan ah. da ai babban wayan muka so a samu masu eh, sai kaga kamar buga wannan din da kake ah. yi a kasuwa ah. za a iya dauki ta wannan ba ali ai waya kamar yadda kake ga mu mm. waya ai stretch zaka iya sa ita ce office ita ce office zaka iya sa ita wanda mutum dai ba dauki in dai ba tube kare ba mm. ba yadda za a yi mutum idan lungume kada ya kwace ta da kai akwai sa'in din da zaka sa waya yanzu wannan waya tun da ka sai mun gida wallahi tana kasa kasa abin nan iya bayan da za a mutum komai masifarsa ya dauke ta masani sani ba yauwa ka gane kaga duk wanda yake neman ka zai eh, same ka duk wanda yake nema na ina buga zai ji hmm, yauwa haka ake sa eh. Allah ba mu sa amin ali Allah basira kuma magana ta gaskiya ali kamar yadda kake faɗa kafin azumin nan hmm. in dai Allah ya sa aka samu yadda ake so zan zubo kwamiti duka wadda hmm. mutane za a riƙa nishaɗantar da su wadda da ana ɗauka kamar abin da wasa hmm. yanzu zama kamar da gaske domin yanzu ubangidanmu Allah ya ji kansa ibro kaga muhammadu ibro kaga ai abin da lokacin da ya fara abin kamar da wasa da Allah ya ma daukaka eh daukaka wasan da bai suke to kaga to ka gani sai dai a je eh, wasa yawa to to ka gani amma da Allah ya ma daukaka izo ya zama a duniya ma ba ma a Najeriya ba ya yi suna hmm. ah. Allah ya dace jama'a Allah ya ga shi a girgirbo Eh, shugaban president president na yan eh, saboda haka a nan eh, salamu burudi <laughs> to Allah ya ba masa sa'a amin amin yawa to sai an ji lafiya